tarka ta shugaban ƙasar Nijar dai watkan Abdulrahman Siyani wanda suka juyi mulki a ƙasar Nijar sun kulla ƙawance na soji da ƙasashen Burkina Faso da kuma Mali waɗanda su ma suna ƙarƙashin jagorancin mulkin sojoji ne. Kilan ƙasashe guda uku ne suka fitar da wannan sanarwa a jiya Alhamis ɗin da ta gabata a babban birnin na Nijar a Niamey babban birnin ƙasar kamar yadda DW ta rawaito wannan rahoto. wannan kawance na soji da aka kulla tsakanin kasashe guda uku na nufin za su iya taimakawa juna a yayin da aka kawo musu hari ko a wata matsala da ta shafi tsaro abdulrahman siyani ya baiwa kasashen na mali da burkina faso damar kawo masa dauki da zarar kungiyar ecowas ko wata kasa ta kawo niger din hari hakanan kuma yarjejeniyar yadda suka kulla zata ta samar da wani aiki na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen uku wajen yaƙi da 'yan ta'addan da suka dami su kamar yadda Reuters ta wallafa a shafinta. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da abubuwa suke ƙara kankama kan yiwuwar amfani da ƙarfin soji wajen dawo da demokaradiyya a Nijar da kuma ECOWAS ke shirin yi. haka zalika dai idan ba za ku ba ba a baya mun kawo muku rahoton kan yadda al'umma musamman ma waɗanda ke kasuwanci a jihohin da suka hada iyakoki da Nijar suke kokawa wasu daga cikin 'yan kasuwa sun koka kan karancin dabbobi da sauran kayayyaki da ake samu tun bayan rufe iyakokin Najeriya da Niger da aka yi a 'yan kwanakin baya hakan a cewar da dama daga cikin 'yan kasuwar yana ci gaba da janyo musu asara ta miliyoyin a kowace rana sai da kuma a baya mun kawo muku rahoton cewa bayanin da sojin juyin mulkin jamhuriyar Nijar din suka yi a yayin zarta wasu da janar Abubakar Abdulsalam mai ritaya sun ce fa ba za su mayar da hambararren shugaban kasar ba wato kuma Muhammad Bazum kan kujerarsa amma a shi suke tattauna da su haka zalika dai wanda kuma da ƙarshe aka tattaunawar kuma wanda tattaunawa dai bata haifar da ɗa mai ido ba domin daidai ƙarshe sun ƙara tabbatar masu da cewa ba fa za su bi umarninsu wanda suka ba su ba. To ma masu mu kowa da ya san da cewa fa Nijar har yanzu tana cikin kalubale dangane da garkame ta ta ina da aka yi ta da kuma yanke mata wannan wuta da kuma komai da aka datse a tsakanin su sai dai muna fatan dai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo wa wannan abubuwa agaji na gaggawa da kuma dakatar da wayannan hari wanda ake kokarin a kai wa Nijar din domin dai ko shakka babu masu mun san dukkanin wannan abubuwa ba komai bane ba face kawai tugguna yahuda wanda suke so su haddasa wannan rigima to masu sauran mu anan ne muka muku ƙarshen wannan takaitaccen rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu sauran mu mun gode